wannan haɗin kan ya sa an gina ma'aikatar da za a rinka kula da aikin cutar shan inna yake gudana a jiha da kuma sa hannu na yarda da aikin da yake jawabi da yake jawabi gwamnan jihar bauchi a malam isa yi guda a yau dai kamar yadda kuka gani mun zo mun dafa hannu a wata yarjejeniya tsakaninmu da dangote eh, alhaji aliko dangote foundation da kuma bill gates ah, su ne suka hada ah, kuɗi don su tallafa wa jihohin arewa sakamakon irin samun ciwon inna da ake yi shan inna da 'ya'yanmu kuma waɗansu mace-mace da ake yi saboda gudawa kuka kaman sharaftuwa na yara ƙanana wanda ake suke babun nan to wannan yarjejeniyan za ta taimaka da yawa wajen rage mace-macen matanmu kuma 'ya'yanmu wannan yarjejeniyan dai ina ji daga yau za samu matashi kowane shekara za su sa naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku mu kuma state za mu tallafa da naira miliyan ɗari uku nan da shekara uku za su dinga bada wannan tallafi wanda ya kai kusan wajen biliyan hudu kenan to wannan zai taimaka ma ƴaƴanmu da matanmu da state ɗin gaba ɗaya wajen kiwon lafiya mu ne state na biyu sun fara a kano yau gashi sun zo sun yi a bauchi ce to alhamdulillahi kuma wannan haɗin gwiwan na shi dangote da bill gates sun buɗe wani ofis na duba yanda za a tabbatar da cewa wannan rigakafi da ake yi ya isa lungu-lungu sako-sako na ƙauyukanmu duk gaba ɗaya don daga nan za su iya duba ko ina su tabbatar da cewa ma'aikatan nan da suke aiki lalle suna aiki ba wai suna aikin ha'inci ba. Malam Isa ya guda gwamnan jihar Bauchi kenan a lokacin da ya gama sa hannu na haɗin gwiwa da Melinda gate Foundation da kuma Dangote Group Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.